ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Bakar Rahim Baƙar wasiƙa kashi na arba'in. Kallon samomi take har ya ƙaraso kusa da ita ya zauna tare da ciro wayarsa yana ƙoƙarin taɓawa. Akwai wata matsala ne? Momi ta tambaya tana kallon yanayinsa da ke nuna ransa a ɓace yake. kamar mai jira sai ya ɗago ya kalle ta momi a gaban idan kilaila za ta yi wannan shigar ta fita to me matsala da shigarta ya gyara zamansa yana mamakin momi kayan fa sun kama mata jiki sosai sannan ko irin ɗan nan da wasu suke saka laila ba ta sakawa momi ta sauke ajiyar zuciya tare da cire gilas ɗin idon ta ka ga talba kar ka bari shedan yi tasiri a zuciyarka ba yau laila ta saba irin wannan shigar tana fita ba me yasa yanzu kake son ka mai da shi wata matsala mai da duban ya wani bangare na falon yana jin sabon bacin rai na son taso masa wanda ya fi na laila idan kana da matsala da laila ko kuma kana ganin ta yi wani abu da baka so za ka iya samun ta ku magana ku fahimci juna amma ba ka kamun kararta ba aure fa za ku yi ku yi iyali idan baka iya fuskantar ta da magana ta ya kake tunanin za ku iya gina rayuwarku mami kin fi kowa sanin cewa laila ba ta jin magana ta ko ko baka fahimce ta ba ba irin rayuwar da kake so ka tafi da ita ba zai yiwu ba talba kai da ita ku kun yi karatu kun san rayuwa me yasa ba za ka aje wannan girman kan ba ka ba ta kulawa yadda ya dace ba zai yi laila ta zauna a ƙarƙashinka kamar baiwa ba ta yi ƙoƙari na sani babu irin juyin waina da baka mata ba wani gurin ma ita ke da gaskiya amma sai na tursasa ta taimaka biyayya saboda a samu zaman lafiya sai dai na fahimci kai ɗin ba canza za kai ba na rasa abin da ke ka. laila tana iya ƙoƙarinta amma ba ka gani kuma duk abin da kake yi da gangan kake yi ai lokacin da yarinyar nan ta zo ina kallon yadda kake kwantar da kai yanzu kuma har nema mata masauki kai a gidan nan Uban bai sake cewa ba har momi ta gama zazzaga masa ta miƙe tsaye ta bar masa fala sai ya kai hannunsa saitin bakinsa yana wasa da leɓansa abin da momi ta yi masa a yanzu ya fi masa zafi fiye da wanda laila ta yi masa ko ba komai idan laila ta faɗa masa goma zai iya faɗa mata ashirin amma momi bai isa ya mata wata maganar banza ba a da can idan wani abu ya faru tsakaninsu momi tana ɗaukar sa ne ta goya masa baya Duda ya san ba ta son ganin laifin Laila. Aminatu. A hankali take cin abincin tana sauraron waya da kaka take da Talba. Bata ji ta faɗi sunansa ba, sai dai a yanayin yadda suke wari ya tabbatar mata da Talba ne. Sai dai bata da ta ɗago ba, sai da kaka ta gama waya tana ƙoƙarin zama a kusa da ita. Ka ji mutumin, wai yana son magana da ke. Aminatu ta sauke kanta ƙasa. Ai na faɗa masa sai nan da wata uku zai sake ganin ki koye magana da ke. Har da wani maganar tarewa yake. Sai ka ce 'yan roba aka aura masa.' wai zai zo ya ɗauke ki ku tare sai ka ce dai auren karuwai na ma aminatu bata ce komai ba ba zan bari ku tare ba sai na kankaro miki mutunci na yi waya da hajiya laraba tun jiya ta ce min za ta zo ta tafi da ke sai a lokacin aminatu ta buɗe baki wace ce hajiya laraba yata ce ni na haifi bata da kaina amma a can gusau take zaune a unguwar locust a can take aure har da yaranta mai kuɗi take aure gidan ma mai kyau ne har da ac ta ce wata uku za ki yi a can sai an shirya ki an miki komai kuma ba zan yadda ya ɗauke ki ba sai ya miki lefe mai kyau tunda dai ba 'yan roba ba ce ki aminatu dai bata ce komai ba ta ɗauki ruwa ta sha ta aje kofin za ta koya miki komai ki saki jikinki kar ki rika wannan noke-noken naki shi wannan mijin naki da kike gani ɗan duniya ne kunya bata ishe shi ba kin san 'yan boko ke kuma ga ki 'yar ƙauye dole ne ta koya miki abubuwa da yadda za ki zama aure zan kai wannan kwanan waje a'a a je zan kai da kaina ai ta ce a daina sa ki aiki saboda ki ya samu hutu yayi kyau a kai amarya haka a bushe kamar wadda ta taso a rame wannan bakin ma yayi yawa ni ko dai baki murza jikin naki ne idan kin shiga wanka ina murza fata ce a haka ikon Allah shi kuma gashi fari kamar balarabe sai ku haifi yara fari da baki ta ƙarasa tana ɗaukar kwanan da Aminatu ta ci abinci ta fice Aminatu kuma ta hau gado ta kwanta tana ta tunanin rayuwarta. sai da yamma kaka ta kira irta hajiya laraba tana tambayar ta ranar da za ta zo ɗazuma ai har kira na wai zai zo ya ɗauki amarya na ce masa sai nan da wata uku kai ka kai ka kai hajiya wani irin wata uku kuma dan allah waye zai yi aure ya ta jiran amarya har wata uku yo ba ke kika ce idan son samu ne ta samu wata uku ana gyara ta ba e gaskiya haka ya kamata saboda a gyara jikinta da 'yan abubuwan da zai sa ta kima a idan mijinta yauwa kin gani ai dole ya haƙura har lokacin kuma idan yana son ta da gaske ai zan gane tunda na san ya aure ta ne kawai saboda na matsa masa gashi kuma waɗannan tsinanin sun zubar da ya kimar tata ta mata kar ki damu da wannan hajiya ai gyaran da za a mata yanzu wallahi ko budurwa sai haka tuwon girma ai miyar sanama amma sai fa an kashe kuɗi gaskiya ƙawata ke yi da na faɗa mata sai ta ce a dawo da aminatin gidana za ta rika zuwa tana mata komai ko kuma ita a kaita to ai sai ki taimaka na faɗa miki Maraini ya ce ba uwa ba uba zan yi iyayi na amma ba zan iya duka ba dole ne a samu wani abu daga gurin ki. a'a ni ba za a samu komai a gurina ba ƙara dai angon wani irin ango kuma hajiya sai a karɓi kuɗin gyaran amarya a gurinsa ban taɓa ji ba a'a na san hikimar da zan masa ai ai ba zan yadda ya gane ba kar ma ya mata gori wata rana to sai dai hakan kaka ta gyara zama idan kika tafi da ita a wanke mata fatan nan ta kyau ta ɗanya haske yarinya ga kyau amma fata ta mutu jiki a bushe kamar kara hajiya laraba ta yi dariya kai hajiya kar ki damu wallahi har jikin nata za ki ga yadda zai canza har jikin za a gyara fata ta sai kin ga yadda za ta yi sheƙi in dai gyara ne ai yar gidan mai fata ba daga baya ba to haka nake so dubu goma zai isa a ɗaya ɓangaren hajiya laraba ta zaro ido haba hajiya wani irin dubu goma kuma karfa ki manta ma'azu babban mutum ne kuma gyara za a mata wanda shi kansa sai ya yi mamaki ai ni tsoro nake kar ya wulakanta ta wallahi da ya gabata da kowa amma na kula fa yana dan tausayinta hmm. ai wallahi hajiya idan muka gyara ta bai isa ya wulaƙanta ta ba idan kika ga ya juya mata baya to ba yin kansa bane sai dai idan asiri aka yi masa kuma dan so yana son yarinya domin da baya son ta da ba zai aure ta ba ni ma na yi wannan tunanin yanzu dai zan karɓo dubu ashirin zai yi ko hajiya ƙaramin gyara kike so a mata ne domin hawa hawa ne in dai na manyan mutane ne sai kin karɓo dubu ɗari na faɗa miki har haddil kaza a mata kuma za a bata wanda jikinta zai ɗan murmure fata ta kyau ta sheƙi shi yasa ake so a fara da wuri ba a ƙurarren lokaci ba ashe laraba ki da hankali har dubu ɗari za a gyaran jiki kuɗin fili da wani gida yo ko gwamna za ta aura ai ba zan yi almubazzaranci ba balle wani ma'azu hajiya ba laifina ba ne fa mai gyaran ce ta ce haka kuma idan gyara bai yi ba ai dole za a biya kuɗin idan kana son abu mai kyau ai dole ne ka cire kuɗi masu kima ke ma dan kina nan ne kike ganin dubu ɗarin wani kuɗi mai yawa amma ba wani kuɗi bane fa idan ma kika ji masu yin na miliyoyi sai kin yi mamaki kuma kuɗin nan fajiya ba ke zaki bada ba a jikin wanda za a wa gyaran za su fito kin tabbatar idan gyara bai ba za a biya ni kuɗi na e eh mana dole ne wannan hajiya laraba ta faɗa tana dariya ta faɗa haka ne saboda kawai kaka ta yadda ta bada kuɗin domin ta san halin kaka to yaushe za ki zo idan ya baki kuɗin kamar yau ni kuma sai in zo gobe in tafi da ita to zan kira shi da safe amma ko da ya bi ki can karki yadda ya ganta ko a waya ban yarda su magana ba hmm, ai ba zai ma fara ba yaushe rabansa da gidana shi a rayuwarsa ai bai san kowa ba sai dangin mahaifinsa da dangin amina mu da muke talakawa ai babu ruwansa da mu yana taka gidana ma sai na masa ta tas wallahi ki yi masa kam ai amina ce bata koya masa san dangin uwarsa ba sai nata shi yasa ai na dage sai da aka yi auren nan in ya so ta haɗi zuciya ta mutu daga ita har mijin nata ya auri yar uwa dai kuma dole ne ya rika zuwa gurin danginsa ai wallahi kin kyauta shi yasa ai nake so ai mata gyara mai kyau to zan karɓo kuɗin amma rabi zan bada sai idan bukata ta biya a cika sauran ha ba hajiya sai ka ce mai neman magani na ji zan cika sauran ni sai ki bani to haka yayi zan aje waya ki kashe sai da hajiya laraba ta yi dariya sannan ta kashe wayar kaka ta sauki waya tana faɗan hauka ake yi da zan ɗauki har dubu ɗari na bada? Laila. Duki take hawayen bakin ciki na sako mata. A karo na farko yau tana jin tsanar talba a zuciyarta. Ta rasa gane kansa. Ta rasa yadda za a su fahimci juna ita da shi. Ta yama zai gaya mata cewa ta yi arhar samu a wurinsa. Me yake ɗaukan kansa ne? Ta tambaye kanta tana goge hawayenta. Ba wani kwalliya ta yi sosai ba, sai dai hakan bai hana fuskar ta lalacewa ba. A harabar gidan su Maryam ta faka motar ta, sannan ta kai kanta jikin stiyar motar ta kife wasu hawa yana sauko mata ba ta dago ba sai da wayarta ta yi kara sannan ta share hawayenta ta kai hannu ta dauki jakarta ta bude ta ciro wayarta hello madina baki shigo ba ana ta jiran ki kuma kin san bai kamata a ce an yi birthday din maryam babu ki ba na shigo ina waje cikin mota zaune ya naji murya ke kamar da damuwa ina cikin damuwan ne madina da sauke waya tana kuka mara sauti cikin 'yan mintuna madina ta iso gurin ta buɗe ɗaya ɓangaren ta shiga ta zauna tana kallon laila cikin tashin hankali duk kuwa da kasancewar tana cikin nata tashin hankalin lafiya laila ta ɗago tana hawaye ta labarta wa ƙata ta abin da ya faru a take madina ta ji nata damuwar ya watsake maganar gaskiya talba ya wuce gona da iri sannan lokaci yayi da ya kamata ya san cewar kina da bambanci da sauran mata kamar yadda kike faɗa kin ma san me nake ji yanzu na tsane shi kina da wannan damar kuma ki haƙuri da abin da zan faɗa miki tsakani da Allah talba baya son ki domin mai son ka zai so abin da kake so zai guji ɓacin ranka kuma zai riƙa rawar jiki da son kusantar ka ba kamar yadda yake miki a yanzu ba ki duba yadda yake tarairaya yarinyar nan amma ke ko daidai da rana ɗaya bana jin ya taɓa miki haka faɗi tashin da yake akan ta har sai ya sama mata ƴan uwa idan ke ce kina tunanin zai miki haka amma ya je yana kula yarinyar da ko takalmi bata isa ta goge masa ba madina me abin yi yanzu ban sani ba amma tabbas talba baya son ki ina tunanin ya amince da ke ne saboda kar ya ba dadi kunya da limshe ido tana jin wani irin zafi da zuciyarta ke mata hawaye kuma na sauko mata har hancinta ya so maja yanzu da ki koma gida ki huta bai kamata ki shiga gurin nan a haka ba zan faɗa maryam ba kya jin daɗi oke ta amsa sannan ta share hawayenta ta sake kallon madina ya ce na faɗa miki wai za ki iya shiga kamfani ranar monday oke yanzu ba lokacin yin wata magana ba ne kawai ki shiga gida ki huta zan shigo gobe ok ta sake amsa sannan madina ta buɗe mota ta fita tana jin wani irin daɗi na lallaɓe ta laila kuma ta ja mota ta fice daga gidan cikin damuwa da tunanin yadda za ta samu a kanta mafita ba zan maka kuka ba talba baka kai na zubar da hawaye na a kanka ba me ya namijin ma har da zan ɓata lokaci na ina kuka a kanka ta furta tana share hawayenta sai kuma ta shafe da kuka mai ƙarfi tana jin wani irin baƙin ciki maganan madina na dawo mata Shan kuma ta yi saurin share hawayenta no ba wanda ya cancanci hawayena da farta cikin muryarta tana jin kamar ta haɗiye zuciya ta mutu baturiya wannan karan sai da ta baro gida gaba ɗaya sannan ta amsa kiran fahad ko ba komai za ta fi sakewa a wajen fiye da cikin gida har yanzu dai kin ki bani dama da yanzu mun shiga next level ta yi dariya me kake ci na baka na zuba nan da kankanin lokaci zan ce maka ka aiko kankanin lokaci har yanzu bai zo ba da kin san yadda nake ji a zuciyata ba za ki riƙa min irin wannan jan ajin ba ba jan aji ba ne ka san komai na rayuwa yana son tsari na yi wa iyayena magana sai suka ce na ɗan dakata amma da zarar sun bani dama zan sanar da kai allah ya sa dai ba wani suke son aura miki ba ba na jin iyayena za su aura min abin da ba na so kawai dai akwai wani tsare-tsare da suke ne ni kuma ai ba zan yarda na rasa miji irin ka ba mai kwalitis ɗin da nake so to allah ya tabbatar mana da alkhairi amin dai ya magana tafiya tana nan gobe tun da safe zan wuce yanzu haka na shigo ofis ɗin abba ne zan ɗauki wasu takardu allah ya tsare min kai ya dawo da kai lafiya amin i love you i love you mo da sumbaci wayar har sai da ya ji ƙaran kes ɗin sannan suka yi sallama saman tebur ɗin abban ya aje wayar ya janyo wasu takardu yana dubawa bayan kamar minti ishirin aka turo kofar ofis ɗin wani mutum da ba zai wuce sa'an babansa ba ya shigo rike da wata leda a hannunsa ɗaya hannun kuma riƙe da takardu dr adamu ranka ya daɗe yau kai ne a kujerar alhaji fahad ya yi murmushi ni ne allah ya sa da lafiya ya tambaya bayan ya zauna lafiya kalau ni ma su takardu ne na shigo ɗauka saboda zan yi tafiya gobe oke kenan yau gaba ɗaya alhaji bai shigo ba ya shigo da safe amma yanzu ya tashi gaba ɗaya lafiya dai dama maganinsa ne na kawo masa tunda baya nan zan koma sai gobe ko jibi sai in shigo maganinsa kuma aba yana shan wani magani ne no na ciwon jiki ne kawai fada ya kalli katuwar leda da ke dauke da magani ba ɗaya ba zan iya wuce masa da shi gida ai no gaskiya wannan tsakaninmu ne zan dai bashi hannu da hannu kamar yadda na saba fada ya shiru yana kallon dakta adamu da ke kokarin miƙewa tsaye a iya sanin sa abba baya shan maganin komai domin bai san shi da wani ciwo ba bayan na hawan jini shi ma kuma sai idan abin ya taso masa ne yake sha haba mana dakta zauna don allah dakta adamu ya koma ya zauna yana kallon fahad da ya soma magana a nutse idan akwai wani abu ka sanar da ni ɗansa ne ni kar ka ji tsoro ko fargaba komai don allah ka faɗa min akwai wata cuta ne da take damun mahaifina dakta adamu ya saurin amsawa no idan ma akwai shi ya kamata ya sanar da kai ba ni ba saboda abin ya shafe shi ne idan har bai sanar da ku ba ni bai kamata ne ka katsalandan ba domin rayuwarsa ce mu wani lafiya ya miƙe tsaye da sauri ya nufi kofa. Fahad kuma ya bi shi da kallon mamaki da tunani kala-kala a zuciyarsa. Ko dai akwai cutar da ke damun Abba ne bai faɗa mana ba. Ya tambayi kansa, sai kuma ya sauke ajiyar zuciya yana tunanin ko dai diabetes ne. Amma idan har shi ne ai bai kamata ya ɓoye ba, saboda yanayin abinci da yake ci da kuma wasu abubuwa. Haka dai ya ta saƙe-saƙensa kamin ya haɗa takardun da zai ɗauka ya fice tare da rufe ofis ɗin. Talba, oktoba uku ga wata ya jingina a jikin motar aliransa a ɓace kansa har wani sarawa yake to wai ina ta kai yarinyar nan ne oho mata da alama ma yarinyar ba ta cikin gidan nan fa domin da tana ciki yadda ne mata tijara yau da sai ta nuna min ita oh no talba kar ka faɗa min kayan rigima da tsohuwar nan talba ya ɗago ya kalle shi to me zan yi ban san inda ta kai yarinyar mutane ba kuma ta ƙi ta faɗa min komai tun tana cewa wata biyu za ta yi gashi har mun shiga wata na hudu aliya dariya yar mutane kuma to ai tafi kusanci da kaka fiye da kai kuma ka san ita ma tana son yarinyar nan ba za ta mata komai ba ban san da haka ba idan ba wani abin ta yi mata ba ko kuma ya faru da ita me yasa ba za ta faɗa min inda take ba ali na damu ya faɗa da rarraniyar murya kamar mai shirin yin kuka ali ya dafa shi cike da kulawa na sani amma tun da ta ci ka bata lokaci ka jira mana jira na nawa zan yi ko da kai mun je garin nan ya fi sau uku amma kaka ta ƙi faɗa min inda yarinyar nan take ban san dalilin ta na yin hakan ba idan ma wani abin ne ya same ta ai ya kamata ta sanar min ka san ma me nake tunani no ko dai an ɗauke ta ne kaka ta ƙi faɗa min idan har barayi sun shigo ai da sai ka ji no ba barayi kawai ba wani ma zai iya kuma kaka ta ƙi faɗa min wani wa ali ya tambaya na masa kallon fahimtar inda ya dosa Dalba ya saka hannayensa duka biyu ya shafa fuskarsa yana sauki idansa a harabar kamfanin. Dan Allah Talba kaka sake sa Laila a maganar nan. Na farko dai Laila bata san ka auri yarinyar nan ba. Na biyu ban ga dalilin da zai sa ta yi haka ba. Ka riƙa kyautata mata zato mana. Sannan idan aka yi auren nan haka za ka yi ta kallon Laila kana zaluntar ta? Ba na tunanin za ka iya adalci a tsakaninsu. Ali Aminatu tana da rauni ba kamar Laila ba. Ina ji rashin yarda da Laila a lokuta da dama ban san me yasa ba. Ya za a yi ka ji yarda bayan ka ɗauki rashin yadda ka saka a zuciyarka haka za ku yi zama auren kowa na ganin laifin ɗan uwansa kowa yana ji da kansa musamman ma kai gara ma lela ita mace ce kuma kana sakowa na san za ta sako dalba ya ɗaga daga jikin motar yana kallon ali ali baka taɓa ganin laifin laila ba kullum goyon bayan ta kake eh saboda tana da gaskiya kamar kai da aminatu jiya da ka tashi hankalinka saboda kawai baka ganta ba a 'yan wasu watanni ka je ƙauyen nan ya fa a kirga ka kasa samun nutsuwa ka tashi hankalinka saboda ita kawai a shaida ba kai ka aure ta ba da ka samu sabon aiki Dalibai ya miƙe tsaye yana kallon ali da serious face wallahi ko ka yarda ko kar ka yarda ni ba san aminatu nake ba abin da na sani kawai shine ina ƙaunarta sannan ina matuƙar tausayinta fiye da yadda kake tunani na aure ta ne saboda kaka amma da a ce yau aminatu za ta ga wani namijin da take so zan iya sakinta ta aure shi kuma zan zame mata uba wajen ganin komai ya tafi daidai ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali neman ta nan da nake yi kawai dai ina son tabbatar cewa lafiya take kuma tana cikin kwanciyar hankali da farin ciki ba wai saboda ina son ta ba kallansa kawai ali yake ba tare da ya san me zai ce ba ya san abokin nasa ba zai masa karya ba sannan ya san waye abokinsa san wata mace ba abu ne mai sauƙi ba sai dai zai iya ba da shaidar cewa talba mutum ne mai matuƙar tausayi da taimako idan kuma ita tana son kafa. fa shikenan sai na zauna da ita idan har zan iya nema mata wanda zai bata farin ciki me kake tunani idan har ta ce ni ne farin cikinta ali ya murmushi tare da ɗan taɓe baki za mu gani bari na tafi gida idan an samu wani information sai ka sanar da ni don mu shirya inda za a kai amarya to me yasa ba za mu magana da matar da muka ba kwangila haɗa lefe ba no khadija kandi ba ta ba da hayar gida iyakar ta haɗa lefe ko kayan kicin wai mu mata magana ne ko ta san wanda yake yi kar ka damu ka bar komai a hannuna ba dai haida gida bane mai komai da komai a ciki za mu samu insha Allah ok ya amsa yana bin sa da kallo har ya shiga motar sai mata ki hmm. wai baya santa to ma ji gani wai an binne tsohuwa da rai koya za a yi wannan tariya koya wannan zaman aure zai kasance har tsawon yaushe talba zai ɓoye